tare da sallama da fatan kunanan lafiya da wannan la'asariya ta juma'a 21 ga watan agusta na shekara ta 2015 shirin yau da gobe kuke ji daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitoci 25 22 16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage Yusuf Aliyu Harande tare da nisar fila hashin gumel. Yau da yake ranar Juma'a ce ranar kuma da muke kawo muku shirye-shirye game da al'amuran da suka shafi al'adu da raye-raye da nishadi. Don haka ma muna tare da filin karin magana inda za ku ji ci gaban hirar Muhammad Ibrahim Kwari da Aminu Ibrahim Maidawa wanda za su ɗaura a kan ire-iren karin magana da misalansu. Allah shi ya san nasa dan daudi ya ga malam a ɗakin karuwa ku ne ana ma wannan malam kaza wani kaza shi kuma dan daudi ne dama ya san ba a layin daidai yake ba to shi kuma ya shigo tunda ɗakin karuwa da dan daudi duk a ɗaya suke ɗaukar kansu yana ɗage labule haka sai ya ga ce ah Allah ido iko kyau kuma su malam ne Allah shi ya san nasa To bayan haka kuma muna tare da matashin nan mai basira da ya rera wa shirin yau da gobe sabuwar waka wato Sadiq Abubakar. Za kuma mu tattauna da shi kai tsaye domin jin abin da ya ja hankalinsa har ya rera wannan shiri waka. Har ila yau Sarfilu kuma kamar yadda muka tattauna a makon da ya gabata kan hanyoyin sadarwa na zamani. Wannan makon ma muna tare da Salihu Tanko wanda aka fi sani da Dawiso a Twitter. Za kuma mu tattauna da shi kai tsaye duk a cikin shirin yau da gobe. yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron karin magana inda wakilin murya Amurka Muhammad Ibrahim Kwari ya tattauna tare da Ibrahim mai dawa. Karin magana ah, Amin mai da kai mana magana a kan rabe-raben karin magana. kamar yadda bayani ya gabata ka gaya mana akwai karin magana na maguzanci ka ba mu misalansa ka yi mana magana na al'ada ka ba mu misalansa kuma kai mana batu na ƙarshe wato kenan karin magana na gargajiya yanzu za ka lissafo mana karin magana ɗaya bayan ɗaya da yadda ake faɗarsa da abin da yake nufi da wala'alla muhallin da ya kamata a rinka faɗarsa yanzu misali sai na ce allah shi ya san nasa dan daudu ya ga malam a dakin karuwa ku ne ana ma wannan malam kaza wani kaza shi kuma dan daudu ne dama ya san ba a layin daidai yake ba to shi kuma ya shigo tun da dakin karuwa da dan daudu duk a ɗaya suke ɗaukar kansu yana ɗage labule haka sai ya ce ah Allah ido iko yake kuma su malam ne Allah shi ya san nasa kaga shi ya san dai ba na garba ne amma ya ga mutumin da yake bada tarbiyya ta garwan wanda yake gaya mai abin da Allah ce ya tar shi a dakin karuwa to kaga Allah shi ya san nasa to irin wannan yana zuwa a daidai lokacin da mutum ya zo yake muku ikirari ku zaɓe shi ko ku ba shi ku ko a kwaminiti ko a tafiya ta mu'amala ko a jagoranci idan kuka ba shi sai kuga saɓanin haka to za ku iya ajiye masa wannan cewa Allah shi ya san nasa saboda ya riga ya nuna muku na Allah ne amma kuma ku riski ba wannan bace sannan akwai wanda za ka zo a ce mai rigar tsimma baya ratsa gonar karangiya mai rigar tsimma eh baya ratsa gonar karangiya kai ne aka zo ana son mutane waɗanda suke da matsayi da cancanta ta ilimi da sauran abu kai matsayin ilimin ka bai kai ba kana da level din sakandare waɗannan masu digiri ne da masters sai ka ratsa tsakanin su ka san ba za ka fice yadda ake so ba duk yadda za ka yi kalma ta turanci da sauransu da waye idan dai waɗannan suna nan kai ba a maganar ka to za ka iya cewa mai rigar tsumma dama baya ratsa gonar karangiya sannan akwai wanda za ka ce inda jirgin sama ya shekara biyu yana zuwa to wata ran za a ce da kunkuru barka da isowa sai dai gajen hakuri ma'ana yauwa kamar yanzu misali yau Allah ya ba janar Buhari mulki shekararsa nawa yana nema za ka iya cewa inda jirgin sama ya shekara biyu yana zuwa shekara goma sha biyu yana zuwa takarar shugaban kasa bai samu ba kuma idan ka dubi kasar da tafi kowace demokuraɗiyya a duniya amurka akwai mutumin da ya takara sau arba'in a cikon na arba'in ya ci to za ka iya cewa inda jirgin sama ya shekara biyu yana zuwa wata ran za a ce da kunkuru barka da isowa akwai wanda za ka iya cewa shiga motar tsohuwa ta ce aka ce ina za ki iya ta ce inda mai ya kare wai mai kenan misali idan ka zo a harka ta rayuwa kai duk inda abu ya zo ba ka tunanin kyansa ko rashin kyansa ko amfaninsa ko kai daraja ka ko daraja al'umma ka shiga ake yi ga baki daya a tafi koya ne kai dai ka kare tafi din babu ruwanka da ko ka je kana da kima ko bayanka ko inda ka fito in ƙara koma maka a baya kamar yadda muka tsinci ƙasanmu akwai wanda suka yi wa najeriya shiga motar tsohuwa in dai za a yi mulki ko soja ne a tafi da su al'umma ko su mutu ko su rai su in dai suna gyaruwa shikenan a ranka ya a tafi sannan kuma kaga akwai wanda ake cewa ba ka fi ni tsimma ba ba za ka kaɗa min kwarkwata ba ba gata ka fi ni da wayewa ba ba za ka nuna min buɗewar ido ko ka zo da wani abu ni a matsayina na ɗan ƙasa ka nuna min wannan ba to duk a yanzu a ƙasan nan duk irin wannan idan ka duba a yanzu ne muka zo kan wannan matsayin wannan karin magana amma a baya za ka ga na ɗan ƙasar waje ne an sha yin abubuwa ma sai ka ga sun fi ka galihu ko kuma a kai kana kano ni ina sakkwato mu zo mu haɗu a ƙasa a wani waje a wata jiha ta neman abinci ka nemi ka nuna min bambanci ko a kai kana a ni ina kano mu haɗu bayan duk sunan mu najeriya to za ka ce baka fi na tsimma ba za ka ɗamin kwarkwata ba karin magana To madalla a gaida Muhammad da Ibrahim da Aminu Ibrahim mai dawa. Kamar yadda aka ji a gabatarwar mu yanzu haka muna tare da Sadiq Abubakar, matashin da ya rera wannan shiri na yau da gobe waka. Malam Sadiq barka da zuwa shirin yau da gobe. Yawa barka da waraka. To madalla, malam me ya ji hankalinka har kai tunanin rera wannan fili waka? To, ka san rayuwa irin ta yau da kullum babu abin da ba ta jawowa. kuma ka san irin yadda harkokin ba suke tafiya wani lokacin idan ka ji abu yana burge ka kamar yadda za ka samu waɗansu mawaƙa ko wanda har tsaye suke yi wa waƙa. haka ne to abin tambaya ana daman kai mawaƙi ne zamani ya canja yanzu ka ga wannan shirin naku ba karamin burge mu yake ba musamman mu mutanen arewacin najeriya haka To daman wato wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya jawo hankali na wajen ganin cewa wannan shiri ne musamman da aka tsara shi don matasa kuma na gani ma ina cikin matasan na ya kamata ba da wata gudunmawa. Wato muna godiya kwarai ku sosai to da mun kana rera irin wannan waƙoƙi ne malam? Eh nakan yi. Hikon Allah to taya ake kake fitar da su ga jama'a? Kake isar da ka cikin waƙoƙi ga jama'a? Wani hanyoyi kake amfani da su? wani lokacin ina amfani da wato kafar yada labarai ta zamani wato kamar irin su whatsapp haka ko facebook eh, a nan kake idan ka rera sai ka saka mutane su ji su saurara su tuntube ka ko koyaya eh to kisan da yake akwai kafafen gidan rediyo yanzu wani lokacin kai sai ka san ji za ka biya ne wani ko wasu za su saka kamar waɗanda suka sanka ko kuma waɗanda aka saba ana mu'amala da su haka mm. za ka ba sai su rika playing a gidajen rediyo suna faɗan sunan ka wani lokaci sai a je gidan rediyon a bincike ka waye mai wannan wakar kuma sai a baka da wani lokaci kuma a whatsapp kana chatting da abokananka ko a facebook haka za ka dan rika gutsirawa kaɗan daga cikin wakar kana sakawa mutane suna ji. Eh, to suna samu suna ba da gudummawar su mm. game da me suke ganin wakar taka take kunshe da ita? Suna ba suna me da maka martani kamar idan ka saka a WhatsApp suna gaya maka me suke so ko me suke son ka ga ka gyara ko kuma wani irin canji suke so su gani? Eh kwarai kuwa musamman kin ga kaman a WhatsApp wani lokaci amshin waka kawai za ka rubuta sai ka saka kai fesna dan shi a a WhatsApp haka cikin group din abokanan ka wani lokaci kuma a gefen ka ka za ka saka. Mm. to wani ya karanta amshin sai ce wannan kalmar ta yi kyau da za a kara kaza ko da za a gyara kaza ko kuma sun an rera an rera wakar ne ko kuma a'a wata sabuwa ce idan yadda dai kuka tattauna da su in an samu gyaran kuma abu ya daidai za su ce ma kai wannan ya kamata a rera ta kuma a saka mana mu ma mu Haka. Malam Sadiq to eh. yaushe za mu jira sabuwar waka kenan? Na'am. Wato shirin yau da gobe da sauran shirye-shirye da muke na a nan murya Amurka, misali kamar shirin dandalin BOA da dai sauransu. Tabbas muna son eh. irin mun ji daɗi kwarai da gaske, to yaushe za mu sake tsammanin irin wannan waƙa. To ba da jimawa bare da zarar Allah ya sake bani wata fikira, ka san ita wata lokacin kamar aljani ne. Haka ne. wato tana zuwa kawai dole sai kai wani abu saboda haka duk sanda Allah ya sake bani dama irin wannan Allah ya sa da zan sake tsara wata musamman ma ta wannan shirin yau da gobe din Allah ya ka san cewa malam Sadiq ɗaya daga cikin abin da muke jin daɗi da shi kenan saboda shirin yau da gobe yana kunshe da sakonni da dama to waka taka tana da eh. ma'ana saboda ka bayyana sakonnin da ka da ka ji daga cikin shi kuma yanda ya taimaka eh. maka shine ɗaya daga eh. cikin ma abin da ya sa gaskiya muka muna muna matukar farin cikin sa samun wannan wakar da kuma yadda ya sa ka har ka iya rubutawa. Mun gode kwarai da gaske. An shirin yau da gobe da murya Amurka na mika godiya gare ka da fatan sauran matasa da masu saurare baki daya za su ci gaba da amfana da darussan da ke tattare da shirin. To madalla mun gode. wasan kwallo wasan kokowa ba ta mance ba. Masu sauraro, a makon da ya gabata mun tattauna game da yadda matasa ke amfani da hanyoyin sadarwa na zamani wajen isar da sakonni cikin gaggawa tare da ilmantarwa. Yau za mu ci gaba da wannan muhawara tare da Salihu Tanku wanda aka fi sani a shafin tuta da suna at Dawisu. Malam Salihu barka da zuwa cikin filin shirin yau da gobe. Yau barkan mu dai masu sauraro barka da warhaka. Yawwa ina fatan ka saurari hiranmu da Malam Sadiq inda wani ne ya aiko mana da waka ne ta WhatsApp ne ma. Mun ji daɗin shi sosai saboda wakar ya ta kunshi sako da dama game da irin yadda shirin ya taɓa shi kuma yadda ya ji daɗin shi har ya sa shi ma ya rera waka. Karai kuwa Allah saka wasu da alheri. Amin kasancewa dama kuma mu ta yau game da amfani da yaren Hausa ne harshen mu na gargajiya da kuma yadda ake bunƙasa shi a kafofin sada zumunci da kuma yadda matasa da dama yanzu baya wanda suka yi karatu ba sa son suna amfani da yaren shine dama muka ce za mu ɗauka daga inda muka tsaya a makon da ya gabata me za ka ce game da haka to kamar da yadda nake faɗa kamar da ɗan tsakuru a makon da ya wuce lallai kam akan ɗan samu ci gaba yanzu saboda za ki ga akasari har labarai ana bayarwa da kamar a shafin twitter da akwai wani shi abin da ya kware yana mana shi zai je zakulo tatsuniya ya zauna ya tsara ta a cikin tweet ɗinsa kuma ya harba mu gani mu ji daɗi mu nishaɗi mm. ah, to kin ga kamar ita tatsuniya abu ne ma da a yanzu kusan yara ma ba a yi musu bare a maganar manya to amma kin ga ta wannan kafar ya dawo da shi sannan na ga wani da yake ɗaukar eh, wadda take ta turo mana ita ko abin da ta kware shi ne ta je ta duba abubuwan da su Eh, abubuwan da yan gargajiya na ci suka hallaka kobo su abubuwa da yanzu yawanci ba kya ganin su a gari sai shiga ta ɗauko su tana su saka mana su da su saboda haka gaskiya a yanzu dai kan mutane sun gane cewa ko ba sai ka rike yaren eh, harshen turanci ba da yaren ka ma za ka iya zuwa cikin abokananka kuma ku amfani da yaren ku na hausa kuma kusa da zumuncin nan dai kamar yadda ake gabatar da shi saboda haka ina ganin dai gaskiya ana samun ci gaba sai dai kawai kiran mutane su dada amfani da shi su daɗa amfani da shi kuma ta hanyar da zai inganta shi kansa yaren da kuma shi kansa wato za ki ga cewa yawan yin rubucin a hausa za ki ga yana taimakawa mutane wajen koyon karatun hausa wani ya iya ba hausa raɗawa baki amma a rubuce za ki ga saboda bayi yake ba komai da turanci ake rubutu za ki ga ba a iya to amma yau yau yin da hausan za ki ga wani yana ta kokarin samu yana ƙara ilimi ta wannan bangaren. Haka ɗaya daga cikin abin da nake son mu fahimta sosai baya ma matasa shine iya karatu daban kuma fahimta daban kaga yaren turanci din ko da mutum ya karanta irin duk eh, takardun da muke karantawa ta kafofin sada zumunci a facebook ko twitter in aka rubuta su da turanci fahimtar su yana zuwa ne a dunkule ta eh, mutanen da suka rubuta suka rubutun nan dan su to dan haka wani lokaci ya kamata mu gane idan ka karanta abu da yarenka zaka fi fahimtar saƙon da yake tattare da shi so don haka irin ku da kuke yada labarai su kuma kuna da mutane masu bin bayan ku ya kamata ku yi nazari game da yadda za ku isar da sako wanda zai iya ilmantar da mutane da isar da sako da kuke son ya isar cikin harshen a wannan abu ne da gaskiya shine mafi a'ala kuma kamar yadda kika faɗa ba abin da ya fi saukin koya kamar abin da aka koya maka da harshenka ba na manta sun da nake makaranta idan malami ya gama aji za mu nemo wanda ya kware akan harka yanzu ya zauna ya fassara mana da hausa sai kiga abin ya fi shiga to kwarai da gaske duk wani abu da ya taso lamari da ya taso mukan yi kokari mu saka shi da hausan to amma akasari wani zubin za ki ga mukan daddage ne mu yi da turancin ba don komai ba saboda shi Eh, ita dandalin kamar yanzu ni a cikin mutane dubu ishirin na zaki ga yawanci ga baki ɗaya fiye da rabi ba na ba yan arewa ne ba hausa mm, to wani mm. zai sai dinga korafin cewa ga mu suna bin mu amma kuma ba ma muna <laughs> muna kamar kabilanci <laughs> kamar da muna iya kokarin mu kuma gaskiya abin da nake ga ya dace shine ire-iren masu magoya baya da yawa ya kamata mu dinga kirkiro hanyoyin da za mu bi domin mu dinga isar da wannan saƙon. ga yawan cikin harshen hausa kuma suna karuwa suna ilmantuwa da shi wannan ina ga shi ne abin da ya dace a yi ɗaya daga cikin abubuwan da na fuskanta shine kaga ka za iya za ka iya taɓo masu magoya bayan ka wanda suke son rubutu da turanci da wanda suke son rubutu da hausa shine idan da akwai kamar website da suke da rubuce-rubuce ko bincike da yaren hausa ko kuma irin labarai haka kaga abin da ya burge ka kuma kana ganin cewa zai amfani sauran matasa haka ko kuma mutanen da suke goyon bayan ka za ka iya yin shi kawai kamar magana a dunkula haka sai ka haɗa da wannan link link din kawai ka ba da shi don haka masu saurare masu fahimtar hausa za su iya zuwa wayanda kuma turanci ne shi ma za ka iya yin shi tunda daɗin tuta ɗin kenan wannan um, maganar a dunkula kawai sai a saka ta wannan hanyar ya kaga ka taɓo masu saura masu iya turancin da masu iya hausa. Mm. wannan gaskiya kwarai hakan ya shi ya fi ma'ana to amma babban matsalar da shi wannan uh, uh, abu da kika kawo shi ne ai yawanci karancin sa ake yi kamar yanzu abin da ake kira blogger mm. wanda bloggers din nan suna nan a yan mu na kudu sun yi fice sun yi suna kuma ya zama musu hanyar zama da kai dogaro da kai zaki ki tarar cewa da akwai wanda na sani yana kusan yin daga blogging din da kuma wasu eh, abubuwa da suka shafi harkar da blogging yana kusan yin naira miliyan biyar a wata kawai saboda wannan kusan dai shi ya fice a cikin waɗanda suke yi amma sauran zaki gwargwado yake ko yana yi amma yanzu ni ina jin mutum ɗaya na sani wanda yake blogging ɗin da hausa wanda ɗan kano ne ɗaya nan sannan zaki ga yawanci ba mu da wasu websites eh, da yawa ko wani abubuwa irin wannan su zaki ga yawanci dai gaskiya karanci irin wannan abubuwa hmm. so da bukatar ka ɗanyi saboda sai in kana da irin wannan blog ne kake da zaka je kai rubutanka mai ɗan tsawo sai ka zo ka saka link yawanci Ah, abin da nake ganin zai fi ala shine kamar mu da muke da ah, facebook in tana da facebook kana da twitter to abin da ka je ka rubuta a facebook tun da shi na facebook ya fi tsawo to za ka iya linkin din shi to ai kaɗan ne daga ciki suka san cewa za ka iya abin da na saka a facebook zai iya sa shi ya dawo ya dawo twitter eh. wani ma ya ga saman labarin sannan ya bude ya ga cikakken labarin a facebook ai ba su da yawa saboda haka da bukatar shi kansa kara ilimi akan yadda na yi amfani da shi wannan dandalin dandalin sada zumunta gaba su domin ganin mun watsa manufar wuta alheri. haka ne malam salisu um, um, satin da makon da ya gabata mun yi magana akan hanyoyin sadarwa wato ire irensu inda kuma kai mana bayanin cewa akwai twitter facebook inda muka ce ma mutane sun fi amfani da facebook din to ta za mu janyo hankalin mutane kuma ta za ka kira ga mutane da su fara amfani da sauran kamar twitter ɗin a yaren hausa to babban kira dai na farko dai mutane ya kamata su sani cewa yanzu duniya musamman ah, mutanen da eh, zan iya cewa turawa dai da makamantansu masu neman ah, contact person wato wanda za su nema a ƙasa sun fi ɗauka daga ɓangaren sa shafin twitter yana ɗaya daga abin cikin abubuwan da na fuskanta amfani da twitter ta facebook in suka taya suna neman kamar ni yanzu gidajen yada labarai na duniya baki ɗaya da suke wajen mutum wajen goma sha biyu ina ma'amala da su kuma za ki ga ta dalilin twitter nan za ga ta dalilin twitter nan suka samu ni to ɗaya daga cikin mahimmancin abin kenan saboda haka mutane kuma twitter nan fa ba wani garari ba ne abu ne kusan ɗaya ne da facebook kawai bambancin su kaɗan ne ba da yawa ba ka tsaya kan da su za ka fahimce shi kuma babban abin shine abin da za mutane ba sa jin daɗin sa ba sa fahimta saboda ba su da wato ba sa ganin irin abokansu da za su je kasan kina yi kana ma'amala da abokan kana dan hira ana raha kafa jin daɗi kafa jin daɗi amma ka shigo twitter na zai kamar kai kaɗai ne to haka ne register da account ɗinka na facebook duk wanda suke kai nan da wanda suke kan twitter to in ka buɗe account ɗinka na twitter za a haɗa ka da su sai ka ci gaba da ma'amala da su sai ka kai saboda haka lallai mutane su rungumi twitter nan dan gaskiya idanun duniya yanzu kusan Eh, Twitter da ta tafi fice da ita aka fi mu'amala. Haka ne, to bari mu zan buɗe layuka yanzu domin ɗaukan kiran masu sauraron mu ji gudunmawarsu. Shirin yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho. domin ku ba da gudunmawarku. Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Wato lambar ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato plus sannan a ƙara ɗaya. To Malam Salihu da fatan dai kana nan dai har yanzu ko? Kana nan tare da mu? Eh ina nan. To yanzu za mu fara ɗaukar kira daga masu saurare mu ji wani irin gudunmawa suke da shi kuma idan suna da tambaya da za su yi maka sai mu ji daga bakin su. Amma kafin nan kana magana akan ina da tambaya guda ɗaya. Me za ka ce akan Instagram fa? Hausawa suna yawan amfani da shi ne? ai gaskiya hausa yanzu ake ba ka ga yawanci a wanda dai suka waye ne haka dai suka dan je makaranta sosai su suka fi sanin muhimmancinsa sai dai na ga da yake jarumanmu yan hausa yan kaniwood sukan yanzu su ma sun fara shiga to duk magoya bayan su yawanci yan suna tuwa saboda haka za ga mutanen musulman fara shiga shi kuma babban mahimmancin su tun da shi hoto ne eh, abin da aka sa game da bidiyo dan karami to shi kuma yawanci gaskiya za ga ko mutanen da suke ci yawanci talla yana da tasiri sosai wajen talla za ka ta abin da kake yi ka saka duniya ta gani haka ne eh, to eh, bar mu samu kira na farko kafin mu ci gaba to za mu ci gaba da wannan amma mun samu kira daga Taraba wane ne a Taraba Adamu mijin yawa Adamu mazan Adamu mijin yawa barka da warhaka Na'am. Yawwa menene gudunmawarka? Gudunmawa na shi ne dindina nake ga shugaban ƙasa janaral Muhammadu Buhari. Ina dindina masa Allah ya taimake shi Allah ya taya shi aiki. To amin ya rabbi amma malam muna magana akan hanyoyin sadarwa ne. Malam kana ji na? To ina jinka, ina ka. Yau muna magana akan hanyoyin sadarwa ne, ba ka da wani gudunmawa da za ka bayar ga jama'a? Kama eh, wanda suka kaci eh, kudin kasamun da Allah ya ba shi nasara sai Allah ya ba shi sa'a a can kudin kansa na alheri duk kuma da neman sa da gari don Allah ya kare shi daga sharri. Amin amin. Amin. Yanzu kuma muna da kira daga Bauchi. Waye daga Bauchi? to ina ji demar to ina jin wannan layin ya kana magana malam salwa game da instagram da yan talla yadda suke amfani da shi instagram din kace yanzu suna yin amfani na video din saboda video din ba shi da yawa kamar wani irin talla kake ganin suna yi kuma yana isa da sakon su a sosai kuwa kwarai da gaske a ba ba yawanci ba ta bidiyon ba ne ta wanci ta hotunan ne dai tallan ya fi yawa kana sai da takalmi kana sai kina sai da dan kwali mm. za ka dinga dan hotuna ga da akwai masu dinki sosai yanzu na ga sun suna wannan amfani da wannan dama don wannan tallan yawwa to yanzu gashi mun sami kira daga jigawa daga jigawa wane ne daga jigawa To assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Ahmad Kafinta kofar garin Bulangu kafin wasa lokal gaman jihar Jigawa Najeriya. Malam Ahmadu Kafinta, tun wace gudunmawa kake da ita a wannan shiri? To alhamdulillah dai wannan farko dai ina muku fatan alkhairi. To mun gode. Sannan kuma ina kiran al'umma da idan har Allah ya sa aka samu wata fahimta yadda za a ci da za a samu ci gaba a matasa. Ya kamata duk hanyar da za a bi a samu ci gaba na matasa a domin mafi yawanci yanzu mutane sun fi sun ta'allaka ne kan a yabi ruwa a tanki a zuba a yabi ruwa a tanki a zuba a drum. Me kake nufi kenan? Madadin a ce an tona rijiya. Domin duk wanda ya tona rijiya ai ruwanta ba zai kashe ba. Amma idan dai a tanki za ka iya ka zuba a drum ko a darka wata nan za ka ga na tankin ma ya kare. Hmm. To amma idan aka tsaya da basirar mutane aka samu mutane masu hazaƙa. Aka samu hanyoyi ne yadda za a yi najeriya ta samu ci gaba kuma tare da ilmantar da al'uba. to insha Allah za a samu ci gaba a Najeriya to madalla mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa taka to mun eh da akwai kira da Kebbi ina ji Jamila wane ne a Kebbi to ina ji wannan kiran ya katse to eh ina ji kiran ya katse kenan To a gurguje Malam salubar bari yanzu mi sallama lokaci ya kawo kai meye gudunmawarka ta karshe game da yadda matasa kamar yadda wannan na karshe ya yi bayani a kan janyo hankalin matasa yadda za a iya amfani da kafofin tsasa da zumunci kamar su Facebook da Twitter da Instagram ɗin wajen bunƙasa rayuwarsu. Na'am to di abin da babban kira na shine kullum abu sabo ya zo da mu dinka kokari muna rungumar sa kuma muna mai da shi namu. ba sai lallai ya kaya karɓe shi yadda ya zo ba ka yi aiki da shi a haka za ka iya karɓa kamar da shi naka kuma zan ba mutane misali da akwai abu da muka fara kwanan nan na mai da hankali kan gwamnonin mu na arewa kamar a shafin twitter mu fara da jihohi guda biyu na arewa kuma ina tabbatar miki da mai da hankali da muka yi a kansu kullum za mu ɗauki jiha ɗaya mu sa ta gaba ga shi sai abubuwa na alheri da ake da ba mu sani ba ko wani tsare-tsare da ake yi da gashi jami'an suna fito da shi saboda haka lallai da moriya da za a iya ci da wannan hanyoyi ya kamata a duba su. To shi kenan mun gode sosai kafin mu yi ban kwana da ku ku shakata da wakar yau da gobe da Sadiq Abubakar ya rera mana. wanda ya zo ranar aikinmu ne za ku ji shi a tsare kuna zaune yau da kullum kiran matasa ne ba sa daina ba Karshen shirin yau da gobe kenan da fatan kun ji daɗin shi kuma kun amfana da darussan da ke ciki sai kuma ranar litinin war haka da yardar Allah muke sake haɗuwa da ku a wannan dandali na yau da gobe. Yanzu a madadin Jamila Kabiru Fage da Yusuf Aliyu Harande da wanda ya jagoranci shirin na yau ya haɗa sauti kuma ya bada umarni Daniel Brown. Ni ne Sarfila Hashin Gumar ke sallama da ku daga nan birnin Washington DC ku huta lafiya haka kuma Allah ya sa mu yi ƙarshen mako lafiya sai mun sake haɗuwa. Salamu alaikum. a yau da malalace yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba yau da gobe muryar amurka na kiran ku matasa yau da gobe shirin su boa ba sa daina ba masu wasanni ba ta kyale ba yan wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba

This program has come to you from the Voice of America, Washington.